This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan yaushe a kan intanet wato a voahausa.com masu wari assalamu alaikum barkanmu da warhaka da fatan ana bukukuwan sallah lafiya mahmud lalo ne tare da grace alheri abdu a shirinmu na dare na kuma karshe a wannan rana inda za ku ji cewa yayin da ake bukukuwan babbar sallah a duk faɗin duniya adadin mutanen da suka rasa rayukansu bayan wani turmutsu da aka samu a saudi arabia yayin gudanar da ayyukan hajjin bana ya haura 700 a yau paparoma francis ya gabatar da jawabinsa a gaban majalisar dokokin amurka yayin da yake gudanar da ziyara a kasar. mr speaker the pope of the holy see To kuma za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke gudanar da bukukuwan sallah a yankunanku. Kafin buɗe layukan za mu leƙa jamhuriyar Nijar da kuma birnin Kano da ke Najeriya domin jin yadda ibadu da bukukuwan sallah suka kaya. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka al'umma musulmi barkamu da bukukuwan sallah ga cikakkun labaran. Papa Roma Francis ya yi kira ga Majalisar Dokokin Amurka yau Alhamis su kawar da bambance-bambance da ke tsakanin su haɗa hannu domin cimma manufa. An yi tattafawa babban limamin Katolikan wanda ya kasance Papa Roma na farko da ya jawabi a gaban Majalisar Dokokin Amurka lokacin da yake jawabin na tsawon minti hamsin a zauren majalisar. an yayata jawabin nasa kai tsaye a duk faɗin ƙasar aka kuma girki manyan akwatunan talabijin inda duk dubun dubata mutane da suka yi dafifi a harabar majalisar da ke tsakiyar birnin washington inda aka tsawata tsaro suka rika kallo kai tsaye a cikin jawabin nasa papa roma francis ya ce tsarin siyasa yana ɗorewa ne idan yana biyan muradun al'umma da neman ci gaban su musamman waɗanda suke cikin halin kunci ya ce aikin majalisa a kowane lokaci kula da al'umma ne Papa Roma Francis ya ce hakkinku 'yan majalisa shine yin dokokin da za su haɓaka ƙasa. An zaɓe ku ne domin ku kare mutuncin 'yan ƙasa baki ɗaya da kuma biyan bukatunsu wannan shine manufar siyasa. Papa Roman ya taɓo batutuwa da dama masu sarƙaƙiya da suka haɗa da matsalar 'yan gudun hijira a gabas ta tsakiya da ƙasashen Turai da buƙatar ɗaukar matakan gaggawa na shawo kan matsalar sauyin yanayi a duniya. akalla mutane 717 suka game da ajalinsu a wani turmutsutsu da aka samu yau alhamis a birnin makka sama da 800 kuma suka ji raunuka yayin da suke gudanar da ayyukan hajji an nuna hoton bidiyon gawarwakin mutane a ƙasa da waɗanda suka ji raunuka waɗansu kuma suna kuka a birnin mina da ke da tazarar kilomita biyar da birnin makka majita suna zuwa gurin ne domin jifar shaidan aikin ibada na ƙarshe kafin bikin sallah ana tafiya zuwa wuri guda ne da rana kafin wani rukunin mahajjata ya juya ya fara komawa abin da ya sa aka rika karo ana tattake mutane maza da mata tsofaffi da majiya karfi wakilin sashen hausa nasiru adamu ilhika ya ba da rahoton cewa turmutsin ya faru ne a wurin ayyukan ibada da ke mina inda aka kafa sama da sansanoni dubu ɗari da sittin domin masu aikin hajji wannan turmutsin shi ne sanadin asarar rayuka na biyu da aka samu a wannan watan bayan gocewar wata ƙungiyar ɗaukar kayan gine-gine da ta yi sanadin mutuwar mutane 900 a birnin makka a bana to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar kare hakkin bil'adama ta human rights watch da ke nan amurka ta ce hukumomin ƙasar rwanda suna tsare da waɗansu 'yan kasar marasa galihu a waɗansu cibiyoyin tsaro da ke kigali babban birnin kasar Ƙungiyar ta fitar da wani rahoto yau da ya kunshi bayanan mutanen da ake tsare da su a cibiyar Kikandu da aka fi sani da Kabuga tsakanin shekara ta 2011 zuwa 2015. Hukumar kare hakkin bil'adaman ta ce ma'aikatanta sun yi hira da mutane 57 da aka taɓa tsarewa a cibiyar da kuma danginsu da waɗansu majiyu. ta ce ta gano cewa hukumomin ƙasar Rwanda sun tsare mutanen da suka rika kamawa da suka hada da mata masu zaman kansu da wasu talla a bakin hanya da mabarata da mutanen da ba su da gidajen kwana da kuma waɗanda ake kyautata zata masu aika ƙananan laifuka ne a yunkurin gwamnati na kawar da irin waɗannan mutane daga, daga garari a tituna kafin shekara ta 2014 hukumar ta ce an tsare ƙananan yara da dama da ke garari kan tituna a waɗannan cibiyoyin tsaro bisa ga rahoton ana iya tsare mutane a waɗannan cibiyoyi ba tare da tuhumarsu ba a yanayi mai ƙazanta a rika dukan su ba gaira ba dalili ana kuma gasa musu a ƙuba na tsawon kwanaki ko ma watanni rahoton ya ce ana dukan waɗanda ake tsare da su a kai-a kai don a wulaƙanta su ko kuma a nemi kuɗi daga hannayensu ko a ladabtar da su rahoton na hukumar kare hakkin bil'adaman ya bayyana cewa ana tsare kimanin mutane 400 a ɗaki ɗaya inda babu isasshen abinci ko ruwan sha ko kuma makewayi ana kuma ladabtar da iyaye mata sabili da laifukan kananan 'ya'yansu da ake tsare tare da su yayin da ake hana danginsu ko kuma lauyoyi su ziyarce su. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da ake bukukuwan babbar sallah a duk faɗin duniya rahotanni daga Saudi Arabia na cewa adadin mutanen da suka rasa rayukansu ya haura 700 bayan wani turmutsu da aka samu yayin gudanar da ayyukan hajjin bana. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamiyali Kaya da yanzu haka yake birnin Namina mai tazarar kilomita 5 daga Makka ya aiko mana da wannan rahoton. majita da dama na zaune a tantunan su amuna bayan kammala jifar shedan sai wannan labari na take mutane da suka rasa rayukansu ya zo inda wasu da dama suka samu raunuka sakamakon tattake juna da aka yi wannan dai bai rasa nasaba da cikowa da aka samu kan hanyar shiga gadoji kusan hudu na jifar shedan din da ake farawa bayan babban rukunin aikin hajji wato hawa arfa zuwa yanzu dai ba kai ga samun labarun alhazan waɗanne ƙasashe ne lamarin ya shafa ba don hanyoyin dushe zuwa gadar kan haɗa kowa da kowa lamarin da ya auku ne a wasu hanyoyi can kusa da tantunan masu hannu da shuni da akan tare hanya da wasu alazan kan yi kokarin samun mafita ko mashiga mai sauki wani dai hukumar aladun najeriya ba ta zaunar da jami'an jami'anta waɗannan tantuna masu tsadar gaske ba usman shamaki na hukumar alazan na ganin hakan yayi yi daidai shekarun baya da suka wuce shekaru goma ko sha biyar da suka wuce ai ba taɓa raba ma'aikatan hukumar alazai tare da alazai ba ana zama tare da su a fahimci abubuwan da suke ciki mun gode wa allah mun gode ma hukumar alhazai na yanzu da ya dawo da mu a cikin alhazai tuni ana cewa ya kamata hukumar alhazai ta yi magana da hukumar saudi arabia a kan cooling system wato air condition na'urorin sanyi domin sun fara lura a kan cewa su ba su samu wannan sanyi ba to shine alhazan tuntuni suke ciki masha muke ai da gani kamar kaji jiki saboda baka saba irin wannan ah, shiga cikin alhazai cikin zafin nan a ni na saba kawai da daga baya aka fidda mu daga cikin alazai aka mai da mu cikin daula amma duk da haka ba zai ba zai sa akan cewa ban saba ba na saba ai abinda ma ya sa alhazai suka fitar daga cikin daula muka koma baya baya domin hukumar alhazai ba sa zama tare da su an yanzu kuma tunda hukumar alhazai tana tare da alhazanta hukumar saudi za ta bata lura sosai gabanin samun gamsasshen labari likita alazan najeriya dr ibrahim kana ya bayyana lafiyar alazan najeriya gabanin hawa arfa a jiya laraba fi sabilillah babu wata matsala da muka samu bana alhamdulillah kuma alazai suna nan suna aikin haji suna murna suna murmushi suna kuma roƙon allah allah ya mai damu gida lafiya wani mutane nawa allah ya karba a sanadiyar rashin lafiya din a yanzu dai mutum ashirin da biyu har da mutum guda da ya rasu jiya a mana wanda kuma wayancin wanda hatsarin wancan na'urar gini ta rutsa yanzu aka game da guda shidan nan su suka ta tashi 22 za a iya cewa bana an yi zafi ainihin shin kun lura da cewa alhazan nan sun ɗauki irin shawarwarin da kuka ba su eh, daidai gwargwado haka ne saboda kasan bayar da aka yi dole mai ta bita akan su lura da famfunan ruwa suke bisa hanya wannan zafin kusan in mutum yi wasa yakan iya tada hawan jini ko wasu abubuwa ke ai hawan jini ma da sauki saboda irin wannan zafin ranar mutum na iya samun abin da muke kira dehydration wato babu ruwa cikin jikin shi ainihin jinin jikin mutum sai ka sai su yi kauri sai mutum sama abin da muke kira heat stroke na zaga wasu daga tantunan alazan nahiyar afirka inda naga mutane na tambayar halin da yan uwa ke ciki inda wasu ko ke buga waya gida don kwantarwa jama'a hankali nasura da mali kamarar amurka daga tantunan mina dab da birnin makka a da nasiru allah kuma ya kyauta yanzu kuma sai najeriya inda dubban ɗaruruwan musulmi suka halarci sallar idi a yau masallatan birni da kewayen kano wadda ta gudana cikin lumana kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu subhanahu wa ta'ala جعلنا مسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الأعياد مواسم أفراح الفائزين وأيام سرور متعففين Sheikh Abubakar Jibril kenan babban limamin masallacin Idi da ke harabar tsohuwar jami'ar Bayero ta Kano a yayin da yake gabatar da kudubarsa a yau. In ya taɓa batutuwan da suka shafi halin da al'ummar musulmi a wasu daga cikin ƙasashen larabawa ke ciki musamman mutanen Siriya da Yemen waɗanda ke kwarara turai domin neman mafaka. Haka kuma malamin ya bayyana alfanun yin layya a wannan rana ga musulman duniya. Dr. Muhammad Sani Ayagi shine mutumin da ya fassara kuɗuwar zuwa harshen Hausa. Jinin da aka zuba ba shi ne zai je wajen Allah ba. Naman da aka raba ko aka ci ba shi ne zai je wajen Allah ba. Abin da zai je wajen Allah shi ne tsoron Allah. Don haka tun da wannan abin haka yake babu hikima mutum ya dinga gasa a wajen yanka abin layya. Ya kamata mu ƙara jaddada da kyautata niyyar mu lokacin da wasu daga cikin masallata dai ba su sami sukunin yin layya ba a bana saboda matsi na tattalin arziki amma duk da haka akwai kalilan da suka yanka abin layya. shi an yi sallah kai layya? Muna shirin yin Allah da tun daga sai yawanci wani sun bari an yi tsara idi kafin ayi. Malam ya yi magana akan layya. Kai layya? Ai za dai a yi insha Allah yanzu idan an ko za a rarraba shi yadda ya kamata ga al'umma sannan kuma a bawa mutane masu bukata kuma da mutan gida su ma wanda suke za su domin bukatunsu za a ba su su ma wanda za su ci alhamdulillah ai laya insha Allah mun layin da insha Allah inda malamin muna hutuba akan sa zamu bayar ne akan wanda ba su yi ba da wanda kuma Allah bai ba su halin yi ba sai mu ba su naman layan dai aka fara rabon naman layya a tsakanin 'yan uwa da abokan arzika baya ga ziyarce-ziyarcen sada zumunci lamarin da ke tabbatar da yadda bukukuwan sallar ta yau ke gudana cikin lumana a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya madala a gaida kwari to a makwabciyar najeriya wato jamhuriyar nijar wakilin muryar amurka sule mummuni barma ya tattauna ne da wasu magidanta kan yadda sallar ta gudana a yau a birnin yamai ina farin ciki da wannan babbar rana tamu eh, rana sallah kuma ranar babbar sallah sallar layya ina ma mutane barka da sallah kuma da barka da shekara kuma Allah ya maimaita muna kuma ai muna gafara da zaman duniya ina ma duka 'yan uwa musulmai barka da sallah Allah ya tsare mu da wannan sheri na 'yan boko haram kuma Allah ya tsare mu da sherin wa'angan masu yaƙi da addinin musulunci Allah ya kare mu da su Allah ya ƙara ɗaukaka addinin islam an samu ragon layya to ni dai na samu ragon laya kuma in Allah ya sa yanzu na koma gida zan yanke tunda an yi da sallah sunana kamilu kamilu abubakar mun gode wa Allah ɗari bisa ɗari dai gwada mana wannan idi idi idi da rahman babban idi alhamdulillah ubangiji Allah ya mana gafara da kurakuran da muka yi daga bara zuwa bana sannan kuma hudu ba ta gaba mutane su ji tsoron Allah galibin ba mu dawa bai sana kuma yan uwa su dage kowa ya zumunci fi lahi a wannan rana da yau da gobe da jibi akwai dumbin albarka ciki akwai dumbin alkhairi ciki mutane su dage su ziyarci yan uwansu a nemi juna gafara a shekarun baya bayan nan matsalolin tsaro sun da mutane wani irin kira ne zaka yi zuwa ga maro da ada tsatsauran ra'ayi haka abin da ya kamata dai kowa da tsu ya dinga sauraron mutanen kirki abin da suke faɗi game da addinin musulunci ya kawo sauki cikin kowa ya ba kowa zanna lafiya salama ce cikin addini ba abu barin tilasti ko kuma kace kai dole sai wani yayi kaza to ya sunan malami na gaba Alhaji Sani Hayya dan kama wannan rana da allah ya nuna mu mun yi na farin ciki allah ka zaunar da mu lafiya allah ka zaunar da ƙasar nan lafiya musamman duk allah ka zaunar da duk wanda ke da bangare na tsaro ka zaunar da shi lafiya ko magana tsaro gaskiya ne da ake ganin ma'aikata suna matsa mutane wannan magana tsaro dole a ɗauki mataki ga tsaro saboda kasa duk ba wani abu ke sa kasa ta lalace ba rashin tsaro shine ke sa kasa ta lalace abin da muke cewa in Nijar muna musu barka da sallah kuma Allah ya mamata muna wadewa da haka lahiya lau kuma muna fata Allah ka safka muna alheri bisa kasan mu kuma ka ba mu lahiya duk problem problem kin da adda cikin wannan kasashe na wai Allah ka kiyaye mu shi wasu mazauna birnin yamai kenan a jamhuriyar Nijar a su da Suleiman ne Barma ta game da yadda sallah ta kasance a yankunan ku ne muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a makamin nan yanzu kuma sai batun ziyarar paparoma francis a nan amurka inda a yau paparoman ya gabatar da jawabinsa a gaban majalisar dokokin amurkan wato a cigaba da ziyarar da yake yi a kasar abokin aiki na ibrahim almasi garba ya yi tattaki zuwa majalisar dokokin amurkan ga kuma rahoton da ya haɗa mana mr speaker the pope of the holy see da haka aka shelanta shigowar fafaroma faransa cikin ginin majalisar tarayyar amurka da ake kira capitol hill fafaroman ya yi jawabi ga majalisar mai shaƙi da manyan mutane ciki har da mataimakin shugaban ƙasa joe biden da kakakin majalisar wakilai john bena da manyan alƙalan kotun kolin amurka da sauran jami'an gwamnatin amurka da 'yan majalisar tarayyar amurka da jami'an diflomasiyya da dai sauransu fafaroman ya fara jawabin nasa ne da cewa i am most grateful for your invitation to address this joint session of Congress in the land of the free at the home of the brave. Ina mai matuƙar godiya da gayyata ta in yi jawabi ga Majalisar Tarayya a ƙasar 'yantattu kuma albarkatattu, inda aka ji daɗin wannan kalamin aka yi ta tashi ana miƙewa ana ta mai tafi. Cikin muhimman batutuwan da Fafaroman ya taɓo a jawabin nasa, har da canjin yanayi da ake takaddama a kai. wanda ya ce ya kamata 'yan majalisar tarayyar amurka su yi amfani da tasirinsu wajen magance shi the environmental challenge we are undergoing ya ce kalubalen muhalli da muke fuskanta da yadda dan adam ke haddasa shi na mu na kuma shafar mu gaba daya inda aka sake barkewa da tafi ana ta miƙewa don girmama shi sauran batutuwan da ya taɓo sun hada da wajibcin kawar da fatara da yunwa da yaƙe-yaƙe yana mai Allah wadai da masu sayar da makaman yaƙi don kawai su samu kuɗi. Papa ya kuma nuna muhimmancin iyali musamman ma ga matasa. I can only reiterate the importance. Ya ce sai dai kawai in ƙara jaddada muhimmanci da yalwa da kuma sha'awar da iyali ke da shi. Wani muhimmin batu kuma da ya taɓo shine na 'yan gudun hijira, inda ya ce ya kamata a tallafa musu. Ya sake jaddada cewa ko shi ma iyayensa baƙi ne a ƙasar da suke. We the people of this continent are no fearful of foreigners. Ya ce, Mu mutanen wannan nahiyar ba mu tsoron baƙi, saboda mu baƙi ne a da. Fafiroman ya burge taron yayin da ya yaba da salon da Martin Luther King ya bi wajen gugurmayar neman 'yancin baƙaƙen fata ta hanyar lalama. Bayan da ya gama jawabin nasa, sai nan da nan aka tashi a hukumance. To sai dai yayin da wasu ke yabawa da jawabin na Paparoma, wasu na cewa baya wa'azi kan zunubi sai kawai batun siyasa. He's too political. Let's talk about gay marriage. Why don't he come out and actually convict the U.S. Supreme Justice? Ta ce ya cika shiga harkokin siyasa. Ta ce me yasa bai taɓo batun luwaɗi ba? Me yasa bai yi Allah wade da alƙalan kotun ƙolin Amurka saboda abin da suka yi kan batun luwaɗi ba? To sai dai wannan matar kuma tana yabawa da cewa. I think it's ridiculous. <laughs> of course not. Why do you say so? There is no Abinda da waccan matar ke cewa shirme ne kawai. Papa Roma ya cancanci yabo mutum ne mai son jama'a, mai tausaya ma kowa da kowa. Cikin waɗanda suka yi dandazo daura da ginin majalisar har da masu yawo suna yaɗa manufofi iri-iri, har da masu yaƙi da ɗumamar yanayi da kuma masu nuna shakku kan Papa Roman. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. tumaralla da wannan rahoto na kalmasi garba muka zo zangonmu na wayoyin ku wane ne akan layi ga kira daga bauchi wane ne akan eh, layi Muhammadu Lawal daga jihar Bauchi karamar hukumar Ganjuwa. Malam Muhammad muna jin ka. Wata ina ta yan uwa musulmi da barkan yin sallah babban sallah. Hmm. Malam Muhammad muna jin ka. ya sallar ta gudana a nan yankunan ku na bauchi Allah ta bukatar da mutane alhamdulillah muna godiya ga ubangiji kuma Allah nuna muna na baɗin baɗaɗa kuma da lamun gode malam muhammad daga jihar bauchi ga wani kira daga zuru wane ne akan layi daga zuru eh wane ne akan layi nasiru daga zuru to malam nasiru muna jinka. sallah gaskiya mun gode wa allah sannan muna roƙo Allah ya ƙara ma ƙasanmu baki ɗaya zaman lafiya. Malam Nasir ka yi layya ne? Gaskiya mai layya ba tukuna. Mene ne sa? Ya? Mene ne sa baka samu damar yi ba? Tau, abin da ya sa ban samu damar yin layya ma gaskiya saboda yanayin kuɗi. to da fatan allah zai kawo mana buɗi a samu a yi wata shekara mai zuwa in allah ya kai mun gode kware malam nasir daga zuru wane ne a kan layi kuma amin amin to ga wani kira daga malamawa wane ne a kan layi hello malam na malamawa kana jin mu to na ga kaman layin shi ya tsinke ko kuma shine ya ajiye wato wayar ba mu sani ba dai lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna so dai mu ji ra'ayoyinku kan yadda sallah babba ke gudana a yankunanku a daidai wannan lokaci da ake ta bukukuwan sallan yau ne aka hau wato idi a babbar sallah menene ra'ayinku game da hakan hello to ga alama dai watakila kamar akwai matsalar to ga kira daga taraba wane ne akan layi yaji ne daga mutum ne to muna jin ka yaji to muna jin ka bismillah eh anguwan rariya to muna jin ka eh muna murna da sallan nan da Allah ya nuna mana dai Allah muna fatan Allah ya nuna mana na baɗi lafiya hmm. tuma da Allah mun gode kwarai da gaske ga kira kuma daga samunaka wato jihar Kaduna kenan wane ne akan layi Abdullahi ne dan Nijar. To Malam Abdullahi muna jin ka. Eh ina so da Allah zan kira mu yan uwana ne a Nijar. Eh muna jin ka. To Ubangiji Allah sa su yi sallah lafiya ina gaida Isu mai shago kofar gidan madam aishatu eh. aishatu janas malam abdullahi kan ka je ga haka ya sallar ta gudana a nan garin samunaka da ke jihar kaduna ah, mun yi sallah lafiya sai dai rishin kuɗi kawai na'am Eh, kuma yana gaida mai gari matawa ɗan kara-kara. Mhm. Eh, da madam Aishatu wadda ake ce matar Juwal. To madalla mun gode Malam Abdullahi daga Samuna ka jihar Kaduna ga kira daga Jos. wani ne akan layi? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A magana da Bulama ne daga nan gangaren Jos. To Malam Bulama muna jin ka. To sallah dai mun gudanar da sallah lafiya a garin Jos. Mm. rabi fatan Allah mai mana na batun baɗaɗa. Ba a samu wata damuwa dai ko da take ba ko? ko? an yi sallah lafiya lafiya ba wani damuwan komai. Na'am. Tumar Allah da fatan. Ina gaida ko mai gida na Alhaji Kagira Highlanders. Tumar Allah Malam Bulama daga Jos jihar Plateau. Da fatan an yi sallah a sauran sassa daban-daban na Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi da ma duk sauran kasashen duniya. lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar maudu'inmu ne da muke tattauna a kai shine kan yadda kuka gudanar da bukukuwan sallah yayin da ake kan gudanar da bukukuwa ka kira daga adamawa wane ne a kan layi eh, kana magana da joel b barnabas ne daga ganye to malam john muna jinka adama to muna jinka eh gaskiya mun yi murna da bukukuwan sallan da aka yi a nan adamawa mun yi a cikin koshin lafiya kamar mu a nan karamar hukumar ganye mun yi biki a kofar sarki ba wani damuwa mun yi cikin koshin lafiya muna taya musulmai murna sosai da wannan bikin sallan da aka yi. yawa Allah ya nemi ta mana. Malam John kamar na fahimce ka kamar an hada an hada kai tsakanin Krista da musulman ne ma duka aka yi bukukuwan kenan a nan kofar eh, fada shi sarkin garin ganye kenan kake nufi ko? insha Allah kamar mu a gani mu ba mu da wani babban shi komai in musulmai suna yin sallah muna nan muna haɗuwa muna yi da sauran kowa da kowa in kristoci suna yin musulmai suna haɗu mu taya mu murya muna yi tare da su. To malalla malam Jo mun gode kwarai da fatan za a dinga samun irin wannan haɗin kai akai akai a shi kuma a ko ina ga kira daga lere wane ne akan layi? Malam uh, Abbas direba ne daga lere Kaduna State. To Mala Abbas muna jinka. Malam Aliyu barka da yamma. ba malam aliyu ba ne a mahmud lalo ne mahmud lalo an yi sallah lafiya lafiya kalau malam abbas ya ayyuka mun gode allah tawadallah mu dai mun sallah lafiya alhamdulillah ka yi layya malam abbas a gaskiya ban samu daman yi ba menene yasa saboda dan matsalolin rayuwa to da fatan Allah zai cire mu a cikin kangin da muke ciki mun gode kwarai da gaske malam Abbas daga lera ga kira daga Yobe yanzu haka wane ne kan layi a yobe yau muna jin ka bai ne daga zai to malam babai muna jin ka a mu da yobe mun yi sallah lafiya sai dai matsaloli na rayuwa ba da ba kasancewa kamar waɗanne kamar waɗanne irin matsaloli malam babai kana ji na ina jin eh, na ce kamar waɗanne irin matsaloli kake magana a kai matsaloli irin na rayuwa kuɗi yanayi na rashin kuɗi da abu ya kasance haka. To da fatan Allah zai kawo mana buɗi baki ɗaya mun gode kwarai da gaske da wannan kira na babe daga yobe mu kawo ƙarshen shirin namu mun gode kwarai da gaske. Allah mana da Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wadda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙasar Rasha na ci gaba da ƙarfafa goyon bayan soji ga shugaban Siriya Bashar al-Assad duk da cewa ta daɗe tana taimakawa gwamnatin mai fama da tashin hankali da ya sanadiyar rasa rayukan mutane sama da dubu ɗari sakataren harkokin wajen amurka jankeri ya kira firaministan rasha sergey lavrov ta wayar tarho ranar goma sha biyar ga wannan watan domin nuna damuwar amurka kan yadda rasha ke ƙara ƙarfin sojanta a siriya tana ganin hakan zai iya haddasa tashin hankalin da ka iya haddasa asarar rayukan mutanen da basu ji ba basu gani ba da ma ƙaruwar 'yan gudun hijira ga kuma kasadar haɗuwa daga mayyar da ke yaƙi da isil a siriya rasha na cewa baiwa asad taimakon soji wani yunƙuri ne na neman daƙile mayakan isil shugaba obama ya faɗa ranar ɗaya ga watan satumba cewa abin da amurka da rasha ke sahu guda shine ra'ayi kan isil shugaba obama ya ci gaba da cewa labari mara daɗi a nan shine rasha na ci gaba da goyon bayan gwamnatin ASAD. har yanzu ra'ayina da ma ra'ayin gwamnatin amurka shine muddin ASAD ya ɗore zai ci gaba da ware jama'ar siriya masu yawa ta yadda zai yi wuya a iya cimma tsagaita wuta da jituwar siyasa cikin lumana kuma za a ci gaba da samun giɓin da masu tsauran ra'ayi za su cike. Shugaba Obama ya ce, bai kamata a zaƙe kan matakin da ba zai kai ga nasara ba, idan har Rasha na son aiki tare da Amurka da sauran ƙasashe sittin na haɗin gwiwa, to dole ne ta samu wata mafita a siyasance ta yadda asad zai kauce. Sannan ƙasashen haɗin gwiwa su shiga domin taimakawa wajen farfaɗo da doka da oda a ƙasar. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Da kuma haka ne muka zo ga labarai a takaice tare da Grace. Francis ya yi kira ga Majalisar Dokokin Amurka yau Alhamis su kawar da bambance-bambance da ke tsakanin su haɗa hannu domin cimma manufa. an yi ta tafa babban limamin katolikan wanda ya kasance fafaroma na farko da ya jawabi a gaban majalisar dokokin amurka lokacin da yake jawabi na tsawon minti hamsin a zauren majalisar an yaya ta jawabin nasa kai tsaye a duk faɗin ƙasar aka kuma girke manyan akwatunan talabijin inda dubun dubata mutane da suka yi da fifi haraba majalisar da ke tsakiyar birnin washington suka kalli jawabin nasa kai tsaye to madalla masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki daya a yau sai kuma gobe za mu zo muku dauke da wani sabon shiri da izinin Allah yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da Titani gabatar da shirin da Daniel Brown da ya bada umarni Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC This program has come to you from the Voice of America, Washington.